Foto na takwas Yunana da babban kifi Yunana Sura ɗaya aya takwas zuwa Sura biyu aya goma Matuƙan jirgi suna ƙoƙarin sanin dalilin iskan, suka tambayi Yunana shi wane ne, kuma me yayi? Yunana ya ce masu, Ni ba Isra'ile ne, ina bauta wa Allah wanda ya yi duniya da teku, sa'an nan ya ce masu, na yi gudu daga fuskar Ubangiji, sai matuƙan jirgin suka ji tsoro da jin haka, suka tsauta masa da ƙarfi don mi ya yi haka, mi za mu yi da kai domin hadari shi kwanta? Sai Yunana ya ce, Ku jefa ni cikin teku, hadarin zai kwanta, domin an yi shi sabili da ni, masu jirgi ba su so su yi haka. sun yi ta ƙoƙari da jirgi amma iska ya ƙara tsananta masu sun yi roƙo ga ubangiji kada ya hukumta masu kan yunana sa'an nan suka jefa shi nan da nan teku ta kwanta matuƙan jirgi suka yi mamaki da abin da ya faru suka miƙa hadaya ga ubangiji da alkawalin cewa za su bauta masa Ubangiji ya shirya babban kifi ya haɗiye Yunana. Yunana ya yi kwana uku cikin cikin kifi bai mutu ba, ya yi addu'a ga Ubangiji cikin cikin kifi, ya yi tsammani Ubangiji ya ƙi shi, yanzu ya sani Allah yana ƙaunarsa, domin ya cece shi. Yunana ya yi wa Allah godiya domin al'ajabinsa. kifi ya yi aman yunana bakin gaɓar teku ubangiji yana ƙaunar mu yana so mu komo mu yi masa biyayya ubangiji yana a shirye ya amsa addu'armu